Mai sararo Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin ra'ayinku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da naku Murtala Adamu Ibrahim. Watanni uku kenan motoci ke makare da dimbin kayayyakin abinci a kan iyakokin kasar Nijar da makwabtanta tun bayan da ECOWAS ta wa kasar takunkumi. Wannan shine maudu'in da muka baku damar tofa a albarkacin bakinku a yau. Ga malami na farko wanda zai fara da gabatar da sunansa. Assalamu alaikum Radio Faransa mai albarka sunana Ahmad Soja dan Nijar ne mutumin tsamka kanin cikin jihar Zandar amma yanzu ina Trablis Capital din Libya. Mun gode da wanga maudu'i ne da kun ka bamu yau kusan watanni uku da motocin 'yan kasuwa suka hutu wajen dubu biyu mota dubu biyu da dauke da kayayyakin 'yan kasuwa wanda suka hutu daga jamhuriyar benin wasu za su yi mali wasu za su shigo jamhuriyar nijar wasu kuma za su nuhi tarayyar najeriya saboda sakamakon wannan juyin mulki da aka yi a ƙasar jamhuriyar nijar a eh, ƙungiyar ecowas ta dakatar da wanga motoci to ta san da cewa wannan abin na tahawa ya wuce makaɗi ga rawa abin na ta fara yin katsalandan ya kamata kungiyar ecowas an kawo ki ne don ki rika kwantar da tarzoma inda ke ga ana rikici ki je ki kwantar da tarzoma ba a kawo ki ba don ki samu ki karya da tattalin arzikin kasashen mutane Allah ubangiji dai ka zaunar da kasashen mu lafiya da dukkan kasashen mu na Afirka ma ba baki ra'ayi na ki nan ku tashi lafiya assalamu alaikum radio france rfi na fatan kuna laya mai magana malam dodo mai nama yan gayu fada daɗin kowa a bala mai kumandan daga jamforiyar niger to alhamdulillahi dangance da kudurin da ecowas motocin kaya sun tunkusu a ƙasar benin da jamforiyar niger to wannan abu da ecowas ta ɗauka ba haka ba ne tsarin yake kuma umarni ne sun ka ɗauka na wasu shugabanni na turawa eh saboda sun cuta ma kasashen su na afirka sun cuta ma kuma iya mutanen afirka talakawan afirka kenan wannan umarni ne na tura su suka duka suka yi wannan abubuwa kuma ba su kawo ci gaba ba hakika lalle muna cikin matsaloli na karancin abubuwan saye da saisuwa tsakanin benin da nigeria to kuma wannan abu Allah ke maganin shi ba wani ba Allah ya mana maganin su amma wannan kungiyoyi ba su da ta manufa sai ta wasu manufa kasashen turawa Assalamu alaikum Radio Faransa mai albarka suna na Ahmad Soja ɗan Nijar ni mutumin tsamkaka ne cikin jihar Zandar amma yanzu ina Travelers Capital ɗin Libya. Mun gode da wanga maudu'i ne yau da kun ka bamu yau aka cika kwana talatin da da ƙungiyar ECOWAS ta da wasu motoci wanda guda ɗari wanda suka fito daga jamhuriyar benin za su shigo kasar mu ta jamhuriyar Nijar sakamakon wanga juyi mulki da aka yi ƙungiyar ecowas ta tseda su to ta san da cewa ƙungiyar ecowas an kata ne don ta rika kwantar da tarzoma inda ta ga ana rikici ana zub da wuta ana lugudan wuta ta je ta kwantar da tarzoma ba wai an kata bane don ta rika katsa london tana shiga abubuwan da bai ta ba abun nata ya wuce makaɗi ga rawa to ta shiga ta yinta. yadda aka kori jakadan faransa da ƙungiyar majalisar ɗinkin duniya ta tafi ta bar Nijar to ita ma ta san kalubalen tawa brigadier janar abdulrahman tani yana nan yanzu zai cika musu dosan su ya ta sake su ya ba su awa 24 su hutar su bar mana kasar mu allah ubangiji ka zamanar da mu lafiya a duk kasashen mu na afirka ma gabaki ɗaya ra'ayi na kenan ku tashi lafiya assalamu alaikum radio faransa international sunana iliya mai shayi garkin daura hakika ga motoci kimanin wajen watanni uku na 'yan nijar da ke da kayaki wanda ke iyakar benin da mali domin ecos su ba su amanna su wuce ba to don allah a taimaka dai a zamna kan teburin sulhu ganin wanga motoci dai a ba su dama su huce domin tattalin arzikin afirka gaskiya yana daɗa koma baya mu dai addu'a mu mu talaka da sauran al'umma to idan aka bar wani kaki suka wuce to ka gani kowanne ya mori abin da yake na ƙasashensu to a da mu dai su zauna kan teburin sulhu dai tsakanin ecowas da najeriya dai a ƙara tantamnawa na gode rediyo faransa international sunana iliya mai shayi garkin daura kuta lafiya muna ta da ku assalamu alaikum ya rufi gabi ɗan nijar masu ɗan ta libya dangane da wanga motoci na na yan nijar da suke tattare a iyakan najeriya da benin wanda wasu su shigo nijar wasu shiga najeriya saboda takunkumin ecos da ta sa na rashin imani na rashin tausayi ga al'umma to ga dai abin da ya wakana mutane suna ta koke-koke a kan wanga takunkumi da aka yi ni ban taba gani ba inda aka yi juyin mulki a kasashen nan na afirka inda aka taba sama kasa takunkumi na rashin tausayi da rashin imani saboda a durkusa da al'umma kasar to amma su sani zakaran da allah ya nufa da cara ko ana mazuru ana shaho sai yayi don haka ecos ba wai sojoji take hukunta a al'ummar nijar take hukunta to al'ummar nijar me suka musu a me suka musu in sojoji sun amshe mulki daga hannun dan horar kula dan uwansu to su kuma al'ummar nijar me suka musu da su samu su wannan bakin takunkumi gaba da gaba da yafi hausa Sashen Hausa na gidan Radio Faransa sunana Sanusi Maɗattai daga nan jihar Damagaram a jamhuriyar Nijar kuma ko shakka babu waɗannan matakai da shugabannin ƙungiyar na ƙasa tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ba wai ƙungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen Afirka kamar yadda abin yake a rubuce a takarda ba suka ɗauka na dakatar da zirga-zirga ta kayan abinci daga Nijar zuwa wasu ƙasashe ya daɗa tabbatar mana da shakkun da muke da akansa na cewa an yako waɗannan shugabanni eh, suna jin tausayin talakawan ƙasashenmu na Afirka musamman ma na yammaci to abin yanzu dai a fili yake sun tabbatar mana da cewa ko kusa ba su jin tausayin talakawa domin matukar da suna tausayin talakawan kasashenmu da ba su ɗauki irin waɗannan matakai ba tunda dai sun sani sarai cewa waɗannan matakai da suka ɗauka ba wai akan Nijar ne ko ko Mali ko ko Burkina Faso kaɗai suka yi tasiri ba har da wasu sauran kasashenmu waɗanda suke makwabtaka da waɗannan kasashe daga ƙarshe dai ina mai addu'ar Allah subhanahu wata'ala ya kawar mana da duk wani shugaba wanda bai san afirka bai san talakawan kasashen shi daga kan kujerar mulkin da yake kai a zaune ina fatan za ku tashi lahiya yarfi hausa ni ne sanusi madadai ta magaran Assalamu alaikum gidan rediyo Faransa mai albarka sunana Bashir Mamman dan Inna Kadisau karamar hukumar faskarin jihar Katsina na kira ku ne daga nan birnin tarayyar Najeriya Abuja. alhamdulillahi yau kun ba mu dama mu tofa albarkacin bakinmu dangane da motocin da suke ɗauke da kaya jirge wa'anda tun da ecowas ta kakaba wannan doka ta ba shiga ba fita suke kan bakin boda su ba su tsallaka ba kuma su ba su dawo baya ba wannan babban asara ne ga kasashenmu na afirka bai yiwuwa a ce motoci dauke da abinci za su je su kai kasashen makwabta don tallafawa makwabta a ce wai babu wata hanya da za su bi su shiga da abincin nan sai dai su yi asararsu gaskiya ya dace a diba wannan matsalar na gode gidan rediyo faransa mai albarka sunana bashir mamman dan inna kadi kada shafa ana tare da sashen hausa na radio france international cikin shirin ku masu sauraro mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayinka ta shafinmu na facebook ko ta manhajar mu ta whatsapp kan lamba mai alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida sifili uku biyar shida shida hudu ɗaya sai kuma malami na gaba. Assalamu alaikum sashi Hausa na gidan rediyon Faransa. Suna na zaki so dangi zuma karamin hukumar mulkin tambol da ke jihar Sokoto. A gaskiya sashi Hausa wannan ba karamin komawa baya ne ba ga 'yan kasuwar Nijar da kuma na Najeriya. Kasancewa yau ana shiyoyin watanni uku da ruhe iyakokin tsakar najeriya da nijar sama ga motoci dubu biyu suna tsaye tare da kayan da suke son su je domin a sarrafa su to wannan ba karamin kuma ba ne ba kasancewa su waɗannan hoyan kasuwa ne wannan abin ya rutsa da su wannan bai shahi sojojin da na yi wannan juyin mulki ba kaga wani abu ne da yake faruwa na daban wanda wanda ya yi laifi daban wanda ake hukunta daban don hakan dai ba karamin kuma ba ne ba ya kamata gaskiya hukumomi musamman ita kungiyar ecos ta yi kokari ta bi hanyar da ya kamata ta bi don ganin cewa wayannan motocin sun wuce sun kai kayayyakin da suke son su kaiwa saboda kasancewa akwai wasu kayayyakin da suna iya samun matsala ko lalacewa in sun kai hakan ga kuma wannan ba wai ci gaba ne ba kuma ba ne suna na zaki so dangi zo ma karamin hukumar mulkin tambal da ke jihar sokoto ku tashi laya zashi hausa Assalamu alaikum Radio Faransa. Sunana Aliyu Muhammad S. Fulani Marada daga jihar Zamfara. Radio Faransa dangance da ci gaba da kasancewa a tsaye da motoci suke yi akan iyakan jamhuriyar nijar da benin da mali da ma burkina faso da ma wasu iyakoki na najeriya kasancewar takunkuma da kungiyar ecos ta kakaba wa kasar to a gaskiya waɗannan takunkumai zan iya cewa gaskiya babu wata hujja da za a ce ga ta wadda ecos ta dogara da ita wajen kakaba waɗannan takunkumai domin kuwa takunkuman nan kawai talakawa ne da 'yan kasuwa suka shafa ba wai mm, shugabanni masu rike da mukamai ba a jamhuriyar nijar don haka ya kamata ce ecos ta gaggauta cire waɗannan takunkumai ta saka waɗanda za su shafi su waɗanda suka kifar da gwamnatin nan ba wai ta saka takunkumi waɗanda za su ƙara jefa al'umma cikin wani mummunan yanayi ba baya ga wanda ake ciki to ya kamata ecos ta sake nazari akan wannan fata da addu'a mu dai samun zaman lafiya da ci gaba a kasashen mu na afirka da ma duniya baki ɗaya tashi lafiya rediyo faransa aliyu muhammad asfalani marada daga Assalamu alaikum Radio France International. Kuna magana da Hashim daga nan garin Tsamama a Bala Filinge, Jihar Tilibiri a Jamhuriyar Nijar. lalle mun ji a kan ecowas ta rurrufe iyakoki ta hana komi su shigo cikin ƙasa ta hana magani su shigo abinci su shigo duk wasu dai kayayyaki dai duk komi dai ta hana ta lakaɗa ma nijar takunkumi to ai wannan ai shi takunkumin ba da kowa na zai karshe ba sai ga talaka shi kuma shugabanni waɗanda suka ce sun yi kutsen amsa milki abin bai shafo su ko guda sai dai talakawan su naza dan za su tagayyara nan ɗaya ne abin ka shafo su ma da ba ta nan babu inda shi su masu mulkin abin zai shafo su akan talaka na dai zai kariya mu dai inda mu samu na dai da ecos ta yi hankuri ta ɗage wannan takunkumi abinci da magunguna ko min shi shigo fi ne muku mai fata alheri mai magana hashimi daga nan garin tsamama a balfilin gaya jihar tilbiri a da nijar assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sunana umar mamadu kiringim ta arewa To dangane da wannan manya-manyan motocin da suke dauke da kayan abinci da sauran abubuwa da suke iya lalacewa na yau da kullum wanda kungiyar ECOWAS ta ki barin su don karasowa inda ya kamata to mu za mu ce wannan babu wani hujja da za a tsare wayannan motocin wannan kuma yana nuna cewa shugabannin namu na Afirka ba su damu da mutanen su ba saboda wayannan abubuwan duk na jama'a ne saboda haka mu muna kira cikin gaggawa a saki wayannan motocin su karasa inda ya kamata nagode Eric Assalamu alaikum ya Hausa mai magana Usman A Bello Bonkari daga jihar Sokoto a Najeriya. Hakika ci gaba da barin waɗannan motoci da suka yi dakon kaya bayan juyin mulki a jamhuriyar Nijar hakika wannan ba karamin ci ma baya ba ne ga 'yan kasuwanmu da kuma al'umma don haka muna kira ƙungiyar ecowas ta ba da dama waɗannan kayaki su wuce domin samun 'yan kasuwa su samu sa'ida ganin cewa ta samu matsaloli kuma abubuwa na ci gaba da lalacewa na gode Assalamu alaikum Radio France ni na Umma Mala Ali daga dogon a cikin jamhuriyar Nijar. Ina so in bada ra'ayi na bisa ga wannan takunkumi da sai dai ya wuce sama kasar Nijar. Lalle talakawa na ga wahala. Ga abinci gashi an kawo a cikin Benin a ƙetar Nijar an hana. Kenan ya kamata sai dai yawo takunkumi da na kusa. Kudi budi min kun samu shugabannin kasar Nijar shi a talaka ne na kusa ma shi. Tunda abinci ya yi tsada ya hawa-hawa. abinci za ka sayi a cikin shekka goma sha biyu sha ɗaya yanzu ya zama shekka goma sha takwas za a sayan shi na gode radio france ni na umama ala ali da a cikin jamhuriyar nigeria assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu gidan radio faransa mai albarka mai magana fasha garba duka da jihar sokoto ga da local government ina kira ga shugabannin kungiyar ecowas da kuma dukkan masu haƙƙi akan rufe boda tsakanin niger da benin republic da su taimaka su bude boda domin mu samu saukin kayan masarufi domin ba nijar kaɗai ba har munan najeriya muna fuskantar wannan matsala domin rufe bododi saboda shinkafa a lokacin muna a jihar sokoto muna sayan shinkafa akan naira dubu goma sha bakwai sha takwas yanzu ga shinkafa forin tana nema ta kai naira dubu arba'in da biyar arba'in da shida yan gida ma nan shinkafa wadda ake noma a hannu ba wanda muke saya dubu arba'in da biyar yanzu buhu dubu tamanin don haka shugabanni su diba domin su gayyuwa yin abin da zai iya yiwa magode mai magana bashar garba dukamar jihar sokoto garin lokal gami assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu yarfi mai magana sai gero jiga nan yankin wurafan jihar Maradi da fatan kuna lafiya. gaskiya haka ne, motocin abinci suna shigowa Nijar da fatan dai 'yan kasuwa za su yi adalci su sai da ma talakawa yadda za su saye domin kowa ji daɗi a ƙasar nan. gani ne tunda ECOWAS ta rufe bododin abinci ya yi tsada. Yanzu ana maganar shinkafa wajen jika goma sha shidda sefa zuwa sha bakwai. da fatan ne magabata za su yi adalci, 'yan kasuwa su ma su yi adalci yadda talakawa za su sayi. Na gode ku tashi lafiya ya RFI Hausa mai magana Sagir Jigo Jiga. To madalla mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen shirin na rayuwar ku masu sauraro a madadin ku masu sauraro da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international musamman injiniya namu na yau Hassan Alhassan Suleja da ya haɗa mana shirin akan na'ura sai Murtala Adamu da na shirya kuma na gabatar ke cewa bisalam.